وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar talata yau muna sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da uku uku ne ko hudu yau uku ne ba? na'am uku ga watan uku shekara ta 2026 cikin taimakon Allah subhanahu ta'ala mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Mus'ab bin Umair da ke nan lamba 21 layin Alhaji Umar Giwa da ke cikin garin Dan Bushiya wanda ke Kaduna New Millennium City a cikin jihar Kaduna tarayyar Najeriya domin ci gaba da tafsiri a cikin Alkur'ani mai girma wanda kuma wannan shine darasinmu na goma sha uku daga farkon ramadana zuwa yau muna cikin aya ne ta ɗari biyu da da uku sai lokaci ya halinsa saboda haka za mu maimaita farkon ayan insha Allahu ta'ala sai mu tsora daga inda muka ci gaba aya ta ɗari biyu da da uku mai Allah ya ce أعوذ na من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى في تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات wato waɗannan manzanni mun fifita sashin su kan sashi Cikinsu akwai wanda Allah ya yi magana da shi kuma ya ɗaukaka wasunsu da darajoji kuma mun baiwa Isa ɗan Maryam hujjoji bayyanannu kuma mun ƙarfafe shi da ruhi mai tsarki da kuma Allah ya ga dama da waɗanda suka zo bayansu ba su yaƙi juna ba bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu sai dai kuma sun yi saɓani cikinsu akwai wanda ya imani kuma cikinsu akwai wanda ya kafirce kuma Allah subhanahu wata'ala Allah da kuma da Allah ya ga dama asalin wato da ba su yaƙi juna ba sai dai Allah yana aikata asalin wato abin da yake nufi kamar yadda a jiya muka faro bayani bayan Allah subhanahu wata'ala a ayan da ta shuɗe ya gaskata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe ayan da ta zo kafin wannan da cewa wa innaka laminal mursalin kuma lalle kai kana daga cikin manzanni waɗanda Allah ta'ala ya tabbatar da manzancin su da ƙin meƙi da son me so sai daga nan Allah ta'ala ya ishara zuwa ga wani yanki na annabawa wanda ambatansu ya zo a cikin wannan sura tun daga annabi adam alaihi salam Allah ya bayani game da shi har zuwa annabi dawud wanda waɗannan annabawa ne na Allah da suka zo a cikin wannan sura shine Allah ya ishara gare su da cewa tilkar rusul asalin wato waɗannan manzanni ai alladhina zakarahumullahu fi hadhihi sura waɗanda Allah ya ambace su a cikin wannan sura ta suratul baqara hum sune Musa annabi Musa Alayhi salam wa Ibrahim da annabi Ibrahim wa Isma'il da annabi Isma'il wa Ishaq da annabi Ishaq wa yaqub da annabi yaqub har dai zuwa kan annabi dawud dukkanin waɗannan suna daga cikin wanda wannan sura ta ba da labari game da al'amarin kuma Allah ta'ala yayi bayani akan ya fifita wasu akan wasu daga cikinsu wannan fifiko kuma ya yi shi ne a bisa wasu siffofi waɗanda suke abin yabo wanda ya samar da shi a tare da waɗannan manzanni ɗin ko dai ya ba manzan wata siffa wanda ake ban take da ban sha'awa da ban kaye kamar annabi Musa kaga ai ya bashi karfi wanda yazo har ya shayar da ƴan mata din nan guda biyu ruwa zamu iya tuna wannan wanda kuma karfi siffa ce da ake so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khair muminin da yake da ƙarfi na imani da ƙarfi na gangan jiki da ƙarfi na tattalin arziki wannan mumini shi ya fi soyuwa a wurin Allah tare da wanda yake da rauni na jiki ko na imani ko na tattalin arziki ko makamantarsu tare da haka annabi su alaihi wasallam ce fi kullum khair dukkaninsu da yan aljanna ne za su aljanna amma shi wancan mai ƙarfi a duniya kaga zai amfani kansa kuma ya amfanar da waninsa zai kuma janyo ma wani amfani har wani ya sha inuwan amfanin nashi sakamakon inda bai da karfin hakan ba zai yiwu ba shi yasa shi ma annabi Musa alaihi salam da ga waɗannan 'yan mata sun shayar da kowa sha da dabbobin shi su sun zo sun kasa sun koma gefe sai ya ce su matsa ya shayar da su ma khatbuku ma ko suka ce qalata la nasqi hatta yusbira ri'a wa abuna shaykhun kabir suka yi tutiya da mahaifinsu cewa mutumin kirki ne ashe ka ga nagarta tana da rana a gare ka da zuriyanka to shi ne daga bisani sai annabi Musa ya shayar da su fa kuma sun mace walla ila zulli sai ya koma karkashin inuwa ya yi zamansa. aiko da suka ba mahaifin labari annabi ya kuke kenan ko yana zai ce inna manista a jarta, alkawiyyar amin ai mafi alkhairin wanda zaka dauka dan kwadugo ya maka aiki ka biya shine mai sifofi guda biyu a ƙarƙashin wannan ayan Allah ya baka bayanin yadda duk in kana so kai kasuwanci ko ka daura ma wani shugabanci na dukiyarka ko na wani mu'amalar rayuwanka to abu biyu ake nema shine ya zamto qawi ba za a yi masa wayo ba ko a zare masa ido sannan kuma amin bayan yana da karfin kuma amintacce ne dan in mai karfi ya zalunci to ko ba iya karbo haƙi a hannun shi <laughs> ina fata mun fahimci wannan suka ce in har za a raba ɗaya za a rasa ɗaya daga cikin biyu a rasa ƙarfi ko a rasa aminci wanne ne a tunaninku ya fi sauƙin a rasa <laughs> nima wuya na shashe za nake so ku wahala kuma ko ta fuskan tunani ne da za a rasa ɗaya ce duka biyun nan da ake so ko ai a bayan wucin da Allah ce al'ilmu wal jisun to nan ma ga Allah ce qawiyyun amin kara rasa ƙarfi da aka rasa aminci aminci yana gaba da ƙarfi cewa suka yi duk amintacce za a iya koyar da ce zama mai ƙarfi ni ma na da gaskiya ne amma wanda ya zama mai ƙarfi da wuya yake shan kwana da zama amintacce saboda yana ruɗuwa da ƙarfin shi <laughs> fir'auna shi ma abin da ya halaka shi kenan cewa da ya ce ana kumul? a'la ina fata muna ganewa to Musa alaihi salam da kaga ƙarfin da ya harwa yau mahaifinsu da ya je. ya ce da shi ina so ne in aurar da kai ɗaya daga cikinsu an ta'ajura ni samaniya hijaj a shekara takwas kana mun kwadugo fegi ne dai gashi nan ka noma mun hekta goma a matsayin sadaki har sai kai shekara takwas kana noma kaga sai ɗanta ya shiga firamare 2 kenan <laughs> kai kuma kana noma baka gama biyar sadaki ba kai yama kalli annabi musa ce fa in atmamta asharan fa mai indik in ka ga dama ka cika ma shekara goma da kwadagon wannan ganin damanka ne ka yi karamci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi tallahi annabi musa shekara goma ya zaɓa ba takwas ba saboda sadauki ne mu sai mu ce da allah da da shi wata uku damina ɗaya <laughs> eh a taimake mu to ka gan mu na kamar goyon saralak kafan mu kalan fuskan mu noman ma yanzu ba iya shi ake yi ba sace jama'a ake a nikin mutum malam to kaga sai dai a ce a canja da wani inda hali eh wani ne ce a sa sadaki a crypto zan ta mining ran da ta waya labarin ta ni na ga ma yanzu shiru <laughs> ba na jin batun ta nan hmm wallahi malam da muna karatu unguwan mu sai ga jama'a da waya kawai na dauka tasbihi ake yi ya ce ya san biyo generator ne kada waya ta mutu malam haka ake mining ake kawai malami ne daura ma ji an mai alƙawura ya ce da ne sayan mai jirgin sama da ga malam nan dai har tsufa ya kama tsufa ya kama shi yan fai ba su nemi malam ba <laughs> to wannan shine yan uwa Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan aya ya ambaci cewa waɗannan annabawa da ya ce a fifita su aibi ana min al-awsatil hamida ya siffanta su ne da wasu siffofi wanda suke abin yabo wal af'alis sadida kuma ya ba su ayyuka wanda suke dace a cikin ayyuka za mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene aka datar da shi menene aka ba bashi dan shine shakundum a cikin dukkanin annabawa da Dukkaninsu sai sun ci alfarman shi ranar alkiyama kai ba shi ba hatta al'umman annabawan da ba al'ummansa ba sai sun ci alfarman mu ranar alkiyama dan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mu za mu yi musu shaida su je aljanna saboda mu mun zo mu ne muke da cikamakin annabawa wadda kuma shugaban manzanni khataman nabiyyin wa imamul mursalin to shine anan malamai ke cewa menene wannan fifiko fifikon ne Allah ta'ala fifita annabawa akan sashin su kamar yadda yace ba ba'dahum kuma ba'd an fifita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akan dukkanin annabawa daga cikin fifikon ne an sashe kasance cikamakin ambatan ba zai cika ba har sai an ambace shi darajar su ba zai cika ba sai an faɗi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan menene abin da ke nuna zahirin cewa annan sulasula ya fi dukkanin annabawa dalilin a fili yake dalilin ko shi ne dukkansu ana aiko su ne zuwa ga al'ummansu wa ila adin akahun huda ko wa ila madanin wane ne e, salih duka to shi ku annan sulasulun da allah zai sai ce ne wa ma naka illa rahmatan lil alamin duk duniya ne babba ne shayabo sallallahu alaihi wasallam to shi an turo shi zuwa ga asalin zuwa ga mutane ne baki daya kai har ga aljanu an aiko shi kamar yadda muka ambata a jiya cewa aljanu sun ji kiran shi kuma sun yi imani da shi shi yasa ma har Allah ta'ala ya musu sura a cikin alqur'ani suratul jini wannan duk yana daga cikin kafan da suke da shi a cikin shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san shi babban rumfa inuwa gare shi to shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tattaro kowa ya zo ya shiga ya asalin wato alfarma wato hatta annabi isa alaihi salam da zamu ji da darajojin shi anan gaba kadan a ƙarshen ai bai mutu ba mun sani wa ma qataluhu wa salabuhu haka Allah ta'ala ya faɗa kuma Allah ta'ala zai daga cikin alamomin manyan alamomin alkiyama akwai dawon annabi isa hadisai sun tabbatar da wannan kuma mun yi imani da shi tare da shi akwai masu ƙaryatawa mun ko ba za mu yi ƙaryata hadisin da ya inganta ba to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi isa zai dawo idan ya dawo a ƙarshe bayan ya kashe wannan dajjal masihi dajjal zai zo lokacin sallah zai za a kira sallah sai a ce da shi tun da kai annabi ne kai limancin sallah sai ce a a ai darajan wanda yake al'umman manzo Allah sallallahu ta fi tashi don haka wani ya shiga limanci shi ya zama mamu <laughs> kuma hakan za a yi sai dai mun Allah dan ranan ba mana a ba mana mun haƙura wallahi aji yadda muke san zama a duniyar nan malam kafin a baka Umar baka san me ke wurin ba to bari gaya ma <laughs> ka san dajjal dajjal bala'i ne Umar a kar Allah ya sa ya zo muna ai kan yazo Allah ya sa mu cika da imani mun hakura wallahi dan cin wanda dajjal yana da wuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in ya zo fa zai zagaye duniyar na cikin kwana 40 ne ko ina zai shiga ido ɗaya ke da shi zai fito ta Yaman a saman idan shi annan sulafin ya ce ko dai an rubuta kafara ko kuma rubuta kafun fa'un ra'un duk muminin ya ganshi zai ga na an rubuta kafara wannan fa ya kafurce ma Allah ba mai imani ba ne sannan maza Allah sulafin ya ce zai zo da wuta zai zo da aljanna duk wanda ya bi shi zai ba shi aljannansa amma ran alƙiyama ɗan wuta ne shi raga lamba ɗaya. sannan kuma manzo Allah sallallahu ya ce. zai zo da tarin dukiya mai yawan gaske to ji ayin inda za ki fadda yan najeriya ke sa na gaya ma eh mana ai mutum ya zo da dukiya allah duk wa'azinka sai dai allah ya kaddara wani zai ci amma wani ma cewa za mu ci masu ba ke sa mu ba mu muku ma fatawan karkucin ba kawai mu muku fatawan ku zaɓi na ƙwarai ne don ƙarshe ko mun ce karkucin sai abin da allah ya yi eh, in ka cin ka zo ka sa a mus'ab don ka rage ma kanka zafi <laughs> ka gina masallaci ko ko malam ina da yau ya zo ba ko a da mun shi ayan shi ka ya tafi da ita to saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zai zage duniya cikin kwana 40 kuma kun san bala'in sa shine annabi Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zai tado da kabarin mutumin da yake ya mutu da imani zai ce kabarin waye wannan a ce fulan rajulun salih wane ne mutumin kirki sai ya kirayi sunan shi sai a ga mutum ya taso kuma shi din ne wallahi shi ne ya ce mai kafurce ma Allah sai ce ya kafurce ma Allah sai ya ce masa yi imani da ni sai ce imani da shi kan ya ƙara magana sai ya kashe shi A sallallahu ya ce kuma ra alkiyama a kafari zai tashi ba mumini ba bala'in dajjal har na kabari baya bari to kai wannan balle a gaba da gaba da shi annabi sallallahu alaihi wasu ya ce zai kalli sama lokacin da ba damina bai ce sama zubar da ruwa sai ka ji sha kawai ruwa na sauka ya kalli dabbobi ƙananu ramammu ya ce ku yi ƙiba ku girma ku haihu nan take za ga sun ƙiba sun girma sun haihu haka hadisin ya zo Allah lafa yake sai ya shiga ko ina har ɗan bushiyar nan sai ya zo wallahi malam sai ya shigo inda kawai ba zai iya shiga ba in ji Allah sulasa Makka da Madina za su gagare shi Ya ce su ma din zai tsaya a wani tsakanin fili da ke tsakanin Maka da madina zai wani irin ƙara da ihu Allah sallallahu alaihi ce matukar akwai munafiki a garin Maka ko Madina zai ji ba zai iya zama ba sai ya fita yana fita sai ya kashe shi wannan fa shine dajjal yanzu kai malam wanne zo a yanzu ya kake tunani hmm? ko sojojin kasan mu ba za su iya kare shi ba da za su iya da sun hana kidnapping kidnappers sun gagare su ballantana dajjal eh in ba su gagare su ba su maganin matsalan mana ko ba haka bane in dai bata gagare su ba to mi bacci hankalin mu kwanci shine to balle a ce dajjal ya taho ai kaga kenan wannan jiartin da wane ne da wata igwa da waye duk sun kasa samar da tsaro ina ga kuma a ce dajjal ya bayyana to daɗin abin daga cikin abin da ya samu ƙara ƙaunatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idan yazo ina raye ba wanda zai fada da shi da hannuna zan kashe shi wanda ko annabi ya kashe shi ya kowa shiga azaba ɗaya kenan sannan na biyu yace idan ya zo na tafi to kun ga dan kuma mun shigo yace duk wanda ya haddace ayoyi goma farko na suratul kahafi ya kubuta daga gare shi ba yanda zai yi da shi to kaga yanzu sai ka watsar da su ronaldo da su bebe ku bebe ko mana nan kuwa eh duk sun ritaya ko sun mutu suna nan ko? eh ba su san su ba so ai ka ji ashe tsohon previous knowledge na kawo <laughs> so da haka shi ke ni ban san yan yanzu ba na san dai ahmad musa an ce dan najeriya ne shi tun da na je a saudiya wani ya laifi aka ce a sace maka wani da ya iya turanci ko larabci ya kwace shi muke ta magana da yan sandan suka ce min jinsiya na ce najeriya suka ce ta arif ko mokaci suke tambaya na na san shi kaga kuma aini ba mu da makwabtaka da gidan shi sai na ce musu kasan arne ne sai ce min wai ya sani wai amma ai champion ne na ce aikin banza a rai na fa amma da na ce aikin banza gaba shi dagula mana lissafi ne wallah a rai na na ce kaji aikin banza na ce mai to ni ina da awala ka tambaye ni game da kafuri ya ce ai da ya iya kwallo sai ce to ahmad musa fa na ce shi kam ina jin labarin amma ban san shi a fuska ba ko hoton shi na gani allah ya sani har yanzu ban san shi ba amma dai na san sunan shi sai ce to na yadda saboda Ahmad Musa a duba abin shi nace ka dai duba saboda Allah ni ba saboda Ahmad Musa zaka duba mun ba in zaka taimake shi dan Allah ka taimake shi bawan Allah ne ba kon mai rahama ne sai jikin shi ya sai sai ce to za a sake shi wallahi wani bawan Allah ne malam mutumin kauyen garin mu ne ana shiga rauda da da da nusuk kai kai booking kawai sai ya dauki hoto har hannun shi ya fito fa a jikin hoton kuma je nuna <laughs> ya nuna musu da so da yayi downloading to shi ne wasu ciki suka ce sai an hukunta shi wasu na cewa a yafe mai a kore shi a goyi a dilita abu a kore shi aka samu masu kaushin hali ana samu a cikin sojojin wallahi tallahi da aka kama shi har headquarter yan sandan madina sai da muka je wallahi sai da muka je tun bayan asuba sai da la'asar da kyar Allah ya kwace mu aka sake shi yana fito ya ce mu ko masallacin man zuwa ranar tafiyar mu ko gaya mun kawai fito mu tafi nan. na ce, a kai ba su ƙara kama ka bai ce shi dai wallahi ba za shi ba ka ce wallahi ka yi hakuri da ƙyar ya koma masallaci ya ce to shi sallah kawai zai yi muka ce to amma ka ziyarci ma'aiki <laughs> akwai sauƙi da ƙyar da ƙyar ya ce shi haka abin yake zai dawo ko wani ce za ka dawo wasu ma an kashe su ne a nan shahada su kai kawai kai hakuri. gaskiya ba su dai kyauta ba ne tsakani da Allah ba su kyauta ba sun mu'amalance shi mu'amala mai kaushi duk da suna da tsaro amma dai tabbas abin da kowa san kuskure kowa san kuskure ne kuskure ko ba wanda ba zai iya yi ba da sau da haka Allah ya shirya kuma ya kiyaye gaba shawarar mu ga duk wanda zai je Saudi ya kiyaye musu doka wallahi Saudiya ba Najeriya ba ne duk girman ka za su wusu su kakar saka cikin matsala mafi karanci su buga maka shaidar da ba za ka dawo kasan ba sai nan da shekara goma to a ce malam kana da hali shekara goma baka je Ka'aba ba ai an kwari mutum an kwari mutum in dai fa da hali Allah ka tsare to shine anan wannan fifiko kamar yadda muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yafi kowa a ciki sannan kuma daga cikin fifikon da Allah ya bashi shine mu'jiza da Allah ya bashi waɗannan mu'jizozi kuma da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce guda biyu ne akwai mu'jiza wanda take alkauniya ta nan duniya in an ce mu'jiza shine gagara koyo yayi wani abin da ba wanda ya isa ya irinsa ko da kayi yanda yake ko da kayi kai afwan yanda yayi kamar yadda abla ibn mas'ud yana kiwon dabbobi kawai yaga annan sulasu ne zo wucewa ya ganshi yace da shi ya kai yaro ba mu ɗaya daga cikin dabbobinka mu tatsa bai san annan sulasu ne ba sai yace ni amana aka bani wallahi ba zan baka ba sai ya burge annan sulasu ne wallahi sulasu ne ya murmushi ce to kawo karama wanda bata isa haihuwa ba sai miƙo Allah ne alaihi shafa hantsanta ya faɗi wasu kalmomi haka za ka ji hadisi ya faɗi wasu kalmomi ba ce ma karanta ƙulhuwa kafa uku ba saboda kai ko kai ba zai aiki ba <laughs> kususiyarsa ce mujiza ce ko ka ji me ya faɗa ko ka yi malam sai dai ka ji miskol amma annabi annabi ne kawai ya ga hantsan ya cika da nono annan ne ya sha ya sha ya ba mutane ce kai ma sha ya sha sai abdullahi bin mas'ud ya rungu ma'anar su ya ce sai ka gaya mun me ka faɗa <laughs> sai ka faɗa mun ma'ana ni ma in rinka yi ga hanya arziki annan lafiya ya murmushe ce kai yaro ne wanda Allah zai ba shi ilimi haka ya gaya ma abdullahi bin mas'ud ya ce kai yaro ne wanda Allah zai ba shi ilimi ƙarshe kuwa ba a bar duniya ba sai da ya rinka cewa idan kana so ka ji Alƙur'ani ɗanye shakaf kamar yadda Allah ya saukar da shi to ka saurari karatu abdullahi bin mas'ud ya ce duk wanda zai koyi ƙur'ani a duniya na yadda ya koya a hannun sahabbai na hudu daga cikinsu ya faɗi abdullahi dan mas'ud to kaga wannan ba ƙaramin al'amari ba ne to mu'jizan da aka ba a nan sulasulam yan uwa akwai mu'jiza wanda take a nan duniya ne gagara koyo da shi ya faru da shi ba wanda isa ka ya faru da shi in ba annabi ba ne na farko shi ne in shika qamar wata ta tsage a lokacin shi kuma kafirai ne suka yi masa tahaddi kalubale in ka isa ka yi ka sa wata ta tsage ce a'a suka ce a'a kar fa ayi kuki suka ce a dai in ba tsoro ba aiko yana roƙon Allah sai wata ta tsage sai Allah ta'ala ya saukar da sura iftarabatis sa'atu wan shaqqal qamar haqiqa sun tono rigima kiyama ta kawo jiki wan shaqqal qamar kuma wata ta tsage bi ma'ana wannan fitinan su suka ja ƙiyama ta matso kila da yanzu muna nan muna shekara 100 zo a duniya 800 900 ba mu mutu ba kaga akalla kila da duk a gama tenuwan mutum da ya sai mun dana amma yanzu <laughs> amma yanzu wani ka ce nuwa ɗaya ya bai da ku tsofaffi malar wallahi a wujijjiga man fetur a wujijjiga kasuwa a wujijjiga dala da naira taki ma malam a baka taki duk tsakuwa rabi tsakuwa rabi taki mutum ya ci bashi ya je gona kuma ya ki albarka mutanen da ba su kai hamsin ba duk sun mai da mutane tsofaffi to shine wannan da ya faru tsagewan wata ya zamto ɗaya daga cikin mu'jiza na asali sannan na biyu shine akwai haniniya kuka da kututturan dabino yayi annabi sallallahu alaihi wa sallama a farko idan zai hudu ba a masallaci akwai wani kututturan dabino shine asari jikin dabino kaman so kututture dai shine kututture na san part of dabino kila sai ka turanci yan girman Kaduna za su gane ɗaliban famfas to wannan a itace kamar a itace yankinsa shine ne tuttire ai wanda a iyaye da kakanni akan dan zauna a kai a yira ko ai kaza yawwa to annabi sallallahu alaihi asali a farkon musulunci wannan yake takawa ya tsaya a kai ma mutane hudu ba ya musu sallah to daga bisani sai wata mata <clears throat> daga cikin matan sahabbai take cewa su ba sa jin sautinsa sosai ba sa jin ba sa samun nishadi a wurin sallah don haka sai ta biya kuɗi aka yi mimbari kun ga yanzu mimbarin da rai a duniya tana da lada mace ce ta fara wannan aiki kamar yadda mu ma ka ga yanzu hajiya mai waina ne ta fara buɗe sahun aikin nan da maman ibrahim ita ta fara kawo mana bulo masallacin nan. bulo guda ɗari ga su can mace ce ta fara kawo su masallacin nan. amin allah ya ba ta aljanna allah ya ƙara mata lafiya na san tana nan tana biye da mu allah ya ƙara miki himma in ya buɗa ki ƙaro bulo hajiya hmm. <laughs> an fahimta ko to wannan annabi da ya wuce wata rana zai hau kan mimbarin dukkan sahabbai da ke masallacin sai suka je uh, kututturan dabino yana haniniya haniniya shine kaman kukan doki haka shine manzo Allah sallallahu alaihi sai ya dawo ya tsaya akan shi ya ba shi hakuri sai aka je ya shiru sannan ya koma kan mimbari ya hudu ba da ya sauko sai yake ce ba mutane ya saba da ni ne a yau sai ga na wuce na zaɓi wani bashi ba sai yake kukan bakin ciki yanzu mu da baya nan sai mu runguma sunansa. duk inda yace haka ake karmi tunani na biyu wallahi tallahi in annabi ya ce nan ake tsaya tsaya a wurin ko mutuwa ne ta cin maka a wurin wallahi ka ci nasara sallallahu alaihi wasallam kuma a yi haƙuri. dan biyayya gare shi sai da haƙuri. to sai malamai suka kawo wannan sannan kuma da sallaman da dutse yake masa da bishiya akwai dutsen da duk annan sallallahu ya zo wucewa a Madina sai masa sallama daga ciki ma akwai soyayyen da dutsen Uhud yake masa manzo Allah sallallahu alaihi dutsen Uhud da kuke gani dutse ne wanda yana son mu muna san shi sannan annabi su lasu lan duk girman Uhud da ka gani mutum dubu nawa za su hau Uhud su tsaya gam wata rana annabi sallallahu alaihi yana taka Uhud ya hau sayyidina Abubakar ya hau sai sayyidina Usman da sayyidina Umar suka hayo kawai sai suka bi dutsen Uhud yana motsi kamar irin kwano a saman ruwa haka yana tangal tangal wallahi sai manzo Allah sallallahu alaihi ce usbut uhud na tsuri ɗaya ya kai uku tsaya jam sai ya tsaya sai ce fa inna alayka nabiyyan sama gare ka annabin Allah ne la ilaha illallah yace annabi ne tsaya kan ka wa siddiqan da ne gaskiya dan ne gaskiya wanda ya gaskata ni tun karan fari kuma ni ma na yadda da shi yace wa shahidan da wasu mutane biyu da kashe su za a yi su mutuwar shahada ne Umar da Usman to dutsen uhud wannan duk ya faru a tarihi in ka karanta ga hadisai ne ingantattu ciki lafiya baka lafiya ba wani kura akan na rashin inganci shi yasa lafiya ka yi wanda ya ce ba ruwan shi da hadisi wai yake jin zakin imani ne ni kam <laughs> wanda zai ce ba ruwan shi da hadisi to yake samun zakin imani yake samun labari da bayanin qur'ani shin aljanu yake mu'amala da suke mai wahayya za a yi Allah ka shirya Allah ka shirya to mu'jiza ta farko tace kauniya wannan da muka ji sai mujiza ta biyu ita ce wanda kun ga mujiza kauniya tana gushewa yanzu kun ga da wata ya tsage ya faru ya wuce ba kuma zai maimaici ba kun ga yanzu da dutse kututturan nan ya animiya yayi ya gama ba kuma za a kara ba bishiyar da ke masa sallama bayan rasuwarsa bata kara ma kowa ba dan baka isa ba to amma akwai kuma mu'jiza ta biyu wanda ita ce ila qiyamis sa'a har zuwa tashin kiyama shine alqur'an shine alqur'ani kuma ku ga sai Allah ya yassara Qur'ani kowa iya samu wala qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir duk duniya da lahira ba littafin da kai Qur'ani daraja kuma kaga wani arziki na Allah ta'ala ko koyansa kake baka iya ba Allah ya ce ina yi da kai kuma zan biya eh haka ya fada cikin hadisi ingantacce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mahiru bil-Qur'an ma'a safaratil kiramil barara duk wanda ya iya ƙur'ani ya shiga ya fita ya san hawa da saukansa da iya sautinsa da fita da shigansa ya ce to yana tare da mala'ikun da suka riƙe ƙur'anin a sama ta ɗaya baitul izza kun san ƙur'ani sauka biyu gare shi sauka na farko inna anzalnahu fi lailatul qadr shine saukar da shi cokal gaba ɗayansa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza shine wannan baitul izza Allah ya bada labarin mala'ikun da suke ambassadors na Allah da suke rike da shi yace a surata abasa yace bi aidi safara kiramin barara qur'ani na hannun waɗannan mala'iku wanda ni na wakilta su rike sannan kuma su tsananin da'a ne da biyayya ba za su yi cuge a cikin sa ko su canza wani abu ba Ya ka rinka saukar da shi sannu a hankali awon shekara 23 ba dan Allah ba zai iya saukar da shi a lokaci ɗaya ba domin kafirai ma sun kalubalanci annabi sallallahu alaihi wasallam ne yasa ba saukar da shi lokaci ɗaya ba وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة me yasa ba saukar da shi cure lokaci ɗaya a yi a gama ba Allah ta ce kai so kazalik abin ka faɗa gaskiya ne amma ku daƙiƙai ne wawaye ga amfanin kaɗan ku sani daga ciki na farko saboda darajanka ne kai annan sulasulita ba a yi haka ba saboda li sabbita bihi fu'adak zuciyarka ta natsi ƙur'anin gaskiya ne su zo su yi maka ƙarya mu zo mu gaya ma gaskiyan ka warware ƙaryansu su yi maka tambaya a lokacin da baka san amsan tambayan ba mu gaya maka amsan ka ba su amsa kamar yadda zamu zo surata ali imran tun daga kusan aya ta ɗaya har aya ta sittin tambaya ta ƙure kafirai suke manin sulafulan Allah ke sauko da aya ana ba su amsa har da abin da babu wanda ya san amsan sai da Allah ya gaya mai ya gaya musu ba wanda ya san amsan sai shi wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al illa qalila sun tambaye shi ina rai yake a jikin mutum suna jira yace ce a kai ko a zuci ko a kwakwalwa sun san ƙarya ne ba wanda ya san inda yake sai Allah ya ce ka ce da su al'amarin inda rai take ubangijinka ne kaɗai ya san ina take kuma suka ji amma ba su imani ba to kaga wannan ke nuna maka a ashe in ka fahimci gaskiya kawai ka tsaya ka kuma yi hakuri ba kowa zai bi ka ba sai wanda Allah ya kuna da rabota ne? to zaka ga kun haɗu kun tafi tare to wannan alqur'ani ya zo a cikin sahih bukhari da muslim da wani hadisin ma da ba su ba daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma min nabiyyin min al-anbiya babu wani annabi daga cikin annabawa illa qad utiya min al-ayati ma amana ala mislahu al-bashar duk wani annabi da yazo ana bashi aya da mu'jiza ne gwargwadan Abin da mutanensa ke bukata na lokacin kuma a cikin aya da mu'jizan da aka bashi ba annabin da aka ba wata aya da mu'jiza fate a cikin wannan ayan ko mu'jizan an isar da saƙonni annabin Allah ina tafi a bayan shi shi na ga sa annabi Isa suke faɗa wa musaddiqan bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad to duk annabin da aka aiko sai da ya bushara da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ni ku ji da kyau abinda Allah ta'ala ya bani wahyan ne wahayi Allah ke mun auhahu Allah ilayya wanda Allah yake yin wahayi a gare ni fa arju an akuna aktharuhum taba'an yawm al ina fatan ran al dukkanin annaba wannan zan bi su mabiya idan an zo filin alkiyama. kuma hadisi ya tabbatar da zai fi su da kun karanta kitabut tauhid za ku ga hadisin annabi Musa da sauran annaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa auridat alayyal umam an bijiro min da al'ummomi ma'ana mutane da za su kasance ran alkiyama al'umman da suka shuɗe kafin zuwa na yace ga wani ya wuce a tare da shi arrahafu mutanen da ke tare da shi arrahafu ba su kai mutum goma ba ba su kasa da biyar ba mutum bakwai ne ko takwas ko tara iyakan wanda suka yi imani kenan har annabin naira ya mutu ya koma ga Allah yace wa wa nabiyun sai wani annabin wa ma'ahu rajulani mutum biyu kawai suka yi imani da shi kai ya ce wani annabin ma shi kadai ne ba wanda ya imani da shi har ya mutu ya koma ga Allah kai ko wannan kasa an wahala wa zai taya ka suna da jami'an mutuwa wa zai kaza ba mata ba yaya fa kenan kaga duniyan an yi ta da cikin hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zaune to fa idza sawadun azim sai ga wani dandazan taron mutane za su wuce sai na ce ma mala'ika jibril wannan al'umma ta ce Allahu akbar kun yake kaunan mu da rahama yana ganin dandazan mutane ce al'umma ta ce wannan sai ya ce da shi haza Musa wa qaumi wannan nabi Musa ne da mutanensa. manzo Allah sallallahu alaihi sai shiru bi ma'ana yayi kwaɗayin a ce nashi ne inda ga yawan ai ba a jima ba sai ga wani dandazan wanda ya rufa wancan kafin yayi magana da yake shi ɗan gata ne tun kan yi tambaya sai mala'ika jibe shi to ga wagan ka nan su umar shehu zariya ne tafi in ka ji zafi kai ba ka shiga Allah ka samu ne Allah ka samu ne Allah ka samu ne Allah ka samu ne muna kaunan shi jama'a duk da ba mu da laifuka amma dai akwai kaunan Allah ka samu tuba kuma ya amshe mu to shi ne sallallahu alaihi da aka ce wannan al'ummar kaci ce yana farin ciki ta aka ƙara mai farin ciki sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya ce Allah ya ce in gaya maka a cikin akwai dubu saba'in da ko tambayinsu ba za a yi ba a yi musu azaba duk aljanna za su wuce fabatan nasa ya dukun sabai na jin wannan hadisin ta ce kai jama'a suwaye dubu saba'in din a sayin da za a yi kawai su ba wai tsiran ba wannan wanda ba hisabi ballanta na azaban suwaye wasu sabon suka ce la'allan zina wuli fil islam muna ganin wanda aka haife su a musulunci ne ba taɓa shirka ba su ne sahabin da ba a musulunci aka haife shi bai ji damuwa wasu sabon suka ce muna ga sahabban annan sulafin ne saboda in sahabbai ne ai ko su annan sulafin ya rasu ya bar mutum dubu ɗari da goma sha shida da ɗoriya ne kuma dubu saba'in aka ce sai wasu suka ce muna ga cikinmu ne za a ɗiba da mu ne sahabbansa to da bayani ya zo ya faɗaɗa annan sulasan sai nuna a ƙarƙashin kowane mutum ɗaya cikin dubu saba'in ɗin nan sai shi ma an ba shi ta dubu saba'in haka abin zai sauka kagan Allah da zai iso ɗan bushe haka <laughs> in ya biyo ta zariya don ya je kano ai ba laifi ba ne in dai ta zariya aka bi shi da an gama <laughs> na'am ta gaba za ta maiduguri kenan <laughs> eh, musulunci da daɗi Allah ka samu mutu a musulunci a Allah ta wannan shi yan uwa wato mujiza ta biyu da aka ba annabi sallallahu sallama shi ne asalin wato alqur'ani wanda Allah sallallahu alaihi yana cikin abinda Allah ta'ala ya bashi na mujiza ne abinda aka bashi na asalin wato alqur'ani Allah sallallahu alaihi bayan ya faɗi wannan <clears throat> malamai suka ce dalili akan wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an aiko shi ne zuwa ga mutane gaba daya to kaga da an turo shi zuwa ga mutane gaba daya kuwa za a bashi yalwa da dama da yafi na waɗanda ba gaba daya ka aiko su ba ku duba wani abu a hankalce ku ga ko ba annabi ba haka Allah yake raban shi a bisa ganin daman shi yanzu nan gabe na yi can muna ta hange suna ta ɗagawa unguwan nan suna ta kakkara gine-gine da za ka je ka nuna na tuzuru wanda bai aure ba a ciki guda ɗaya za ka sha wahala ko kajis ka je sai kan an ce akwai net of kin akan sunan shi kuma ɗan shi ne bi ma'ana tun da an bashi nauyin 'ya'ya da nauyin mata da ɗawainiyar tsofaffi da suka tsufa tun da ya girma iyayen shi su ma sun yi rauni to sai Allah in gizo mai dukiyar da fi karfin bukatar shi shi kuma wancan da yake da sauran lokaci da kazar-kazar bai kai ba sai aka bar shi ya biyo hanya ya nema to ballantana annabi wanda zai ceto ran alkiyama sallallahu alaihi wa sallam kun gan Allah da ce nan duk sai mun shige ta da yardan Allah barin ba ku wani satan amsa za a ce ko ƙarin amsa tsari tun da ba ma sata ko eh manzala sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ji kiran sallah ya faɗi yanda mai kiran sallah ke faɗi in ya ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah anan malamai suka ce zaka cika sayi masa salatin sannan sai ka maimaita kuma ka ƙara yi masa salati misali in aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kamar yadda mala ya faɗa ka ce sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hayya ala sala yace a daidai nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala al falah shi ma ka ce la haula wala quwwata illa billah allahu akbar الله akbar allahu akbar الله akbar la ilaha illa allah la ilaha illa allah da an gama wannan sai kai salatul ibrahimiyya addu'a da akwai sunan annabi Ibrahim a ciki kama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim to in kai wannan salatin sai ka karanta wannan addu'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثك مقاما wa'atta sai ka tsaya ana. ƙarishan innaka la tukhliful mi'ad bai inganta ba hadisi allazi wa'adtahu nan ne daga nan ya cika gama manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ke yin wannan bayan gama kowace kiran sallah hallat lahu shafa'ati wallahi cetona na sai ta riske shi yace ce na sai ta riske shi zan ce shi ran alkiyama ba ku shakka akan haka to kun ga abun so ne wanda dukkaninmu za mu so to shi yasa malamai da suka kawo suke cewa wannan aiko mana Allah sallallahu alaihi da aka yi zuwa ga mutane baki daya ba keɓance shi da wani lokaci ko wani gari ban da wani ba yanzu ka je ka'aba kaɗai ka gani kaga a ɗan afirkan ma kaga wani malam baki ne sosai kaman ka taba jikin shi kaga bakin amma kuma bakin kyau yake masa ba muni ba kuma na annabi ne shi ya taho kaga wani can daga china ya taho kaga wani ya taho wallahi na taba tila a Ka'aba a gaban Ka'aba muna dagowa sai wani ya taba ne mun turanci yace shi dan ina ga wuraren Pakistan ne yace shi watan shi shida kenan da musulunta kuma har ya tsufa yace watan shi shida kenan da musulunta ina ne Hajarul Aswad a jikin Ka'aban nan da muke kallo sai na ji zuciya na ta tsinki yace watan shi shida kenan yanzu da musulunta yace makwabcin shi ya musuluntar da shi ina ne Hajarul Aswad in gaya mai ya sunayen wuraren jikin ka'aba an ce ko na da sunan shi akwai inda kai suke da sunayen na ce mai ga hajar al'aswad daga na ke fara dawafi ake kaza sai ce ya gode ma Allah da kafin ya mutu ya zo na ya ce yana jin sanyi a ran shi yana jin daɗi a zuciyar shi to haka musulunci jama'a mu ma Allah da ni da ku duk Allah ya kai mu mu je mu ji to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga cikin mu'jizarsa yana da abubuwa da dama wanda malamai suka ambata wanda lokaci zai jamu da yawa amma da gaske mun faɗi shafa'atul uzma a jiya ceton da zai ma al'umma baki ɗaya sannan kuma <clears throat> yake cewa da kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da ke cikin hadisin ibn abbas Allah ya kare da a garin shi ta hadisi ne annabi sallallahu alaihi yake cewa tu khamsan Allah ya bani kyautan wasu abubuwa <clears throat> guda biyar lam yuqihunna ahadun qabli kafin ni Allah bai taba ba wani kyautan waɗannan ba kyauta ne guda biyar wanda ni kadai aka keɓe ma kuma ba a taɓa ba wani su ba na farko yace ce bu'istu ilal ahmar wal aswad an aiko ni zuwa ga fari da bakin mutum kaga ce ba wanda zai mana wani kafafa ya ce shi wai balarabe kamar da misira wasu suke da mugun rainin wayo a wannan babin sun fi kowa wannan walakancin yaro ne fa a masallaci wani bakin fata shigo za a lola yaro fa ya kalli baban shi wai ma haza ka ji dan walakanci ba fa man kamata ya ce man haza wai ma haza ma ana faɗa ma abu ne mara rai mara daraja kaman teburin nan kaman fanka kaman kan wai ma haza me wannan ba waye wannan ba sai ce da shi ragul ka san ba su da jimun yin kai ce rajul sai ce ragul wai namiji a mutum sai ce sai haushul janna yanzu shi ma wannan aljanna zai shiga da yazo yana alola nan sai baba ya ce mai sai haushu ba da mana haushu ba wai zai shiga bayan mun gama shiga ba aiko da yake dan Najeriya ne wallahi wanke su tas mal tas nace yauwa nace kai din nan kai yi banza ba ha ba musamman na san fasfo dina na aljihu na ai walakanci ya san rai zan ma in passport na na hannunka na lallaba ka saboda in ya maka ma sharri <laughs> to kenan sai a zo kuma samu akasi kai ta neman visa kai ba labari suna can sun kulla ma Allah ya tsare to na farko ce an aiko ni zuwa ga ja da bakin fata wani surtu bin ru'ub kuma an taimake ni da tsorata makiya in mun hada fagen daga duk wanda ya ce zai yaki da ni muna gaba da gaba zai kidi ni sannan yace fa innal aduwa la yur'abu minni ta shahri duk wani maki da ya tsora maran yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa to tafiyan wata guda kafin sa haɗu zai firgita ya jima wai me kawo shi yakin kuma gashi dole sai ya zo zai tsorata kwarai sai ce waje ilalliyar arz kuma an sanya mun kasa gaba ɗayanta masjidan a matsayin wurin da duk inda ƙasa ne in yi sallah a kan wurin wa tsahuran kuma an yadda in yi tsarki da kasa a lokacin da na rasa ruwa kamar shi ne istijmar ko tsarkin hoge kaman temama ana alola a sanda babu ruwan temama shine ne ma'anar masjidan wa tsahuran in yi sallah a kanta kuma amfani da ita a matsayin asalin ruwa Ya ce wa hillat liyal ghanaim kuma an haram an halalta mun in an zo yaƙi na ci nasara in ci ganima wanda annabawan da sai dai su tara ganiman su matsa suna matsa wuta ta zo ta kona ganima ba wanda yake ci amma su sahabbai haka ake ba haka suke samu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan su yazo ya raba mu wannan ya kai ga hawwata rana a sayyidina Umar bin Al-Khattab an dawo yaƙi, ya raba ganima sai ya tashi sai zai magana gaban sahabbai da tabi'ai yace isma'u wa'u ku saurare ni ku bani hankalin ku zan magana mai daraja ma'ana zai ba su wani sako na addini sai wani yace da shi la sam'a laka wala ta'a wallahi ba za mu saurare ka ko in ka faɗa ma ba za mu biyayya ba ka ji dan zanga zanga ko sai ce da shi kaga sai na Umar fa bai ce kai <laughs> yanzu kai ga shugaban kasa wannan ai shi ke na ga bidiyon wani gwamna da ya ce a yi addu'a sai wani matashi irin ‘yan azarɓaɓin nan ya ce a ka kalla ko prof? a da Allah ka shiru <laughs> lalle ka gani prof shi ne kawai matashin ne ya buɗe baki dai addu'a ce kai ba manya ne a nan ce ku gaggaura mai mari wallahi ga nan dss da police suka dinga gaura mari, suka aika gani prof ko? suka gaggaura mai mari ya ce kuma a fita da shi waje to ballata na sayi na <laughs> amirin mominin duk duniya wannan fa a wata ban jiha ne guda ɗaya daga cikin 19 northern state aka yi wannan ballata na ka je abuja wancan farin gidan wallahi shiru za a ji kamala mai binciken kama sai an bincike shi ba za a ji ka ba sai dai ka je kai ta itikafi kana azumi in Allah ya sha addu'a ka kaje an ce sun mutu an fito da kai tunda dai Najeriya ba gidan baban su bane in Allah ya ce a zo kabari mu ga wanda zai ce abila zai kwana babu wallahi sai ka tafi kabari shi yasa ga zama ka tausaya mu jama'a ka ce bake su sayyidina umar ya ce ku saurara suka ce ba za mu saurara ba za mu ji ba na yanke ma ne to daga nan shine sai sayyidina umar ya kalle shi ya ce me yasa ya zan ce a saurara zan magana na addini ka ce ba haka ba ya ce yaƙi muka je an raba ganima yadi kaza kaza ga yadi nan kowa ka bashi daidai kai mun ganka da guda biyu ya za ka ba mu toyota corolla e ka hau prado kun fahimci magana ya ce ka ba mu ɗaiɗai mun ganka da biyu sai ce wannan ne matsalarka ya ce ina ɗana abdullahi ya ce yana ne ce zo hayo gaba yana zuwa ce ka yi bayani ya ce jama'an kullura mahaifina yana da girman jiki kuma ni ma da ni aka yakin nan kuma an bani amma ni ba ku ganni da shi ba nawa ne na ba mahaifina ba dukiyarku ba ce tawa ce yace kaji yace ce to ku saurara in wannan ce ku yau zaka ci wa billahi lalzi sai ka kwana gidan maza ce ku gyara marhali yace kun ji dalilin suka ce ce to ku saurara suka ce za mu sai ci gaba da bayani saboda itan Allah ya dauka kaka kar ma ka kalli na kasa da ka tafi kawai ka je Allah zai ci gaba da taimakonka to annabi sallallahu ya faɗi wannan ya ce an halarta mishi ganima sannan kuma ya ce annabawan da suka wuce gabanin shi ba halalta musu ba sannan kuma ini ne wanda Allah ta'ala zai ce da ni saltofa tambaya duk abin da kake so za a baka shi sannan kuma ya ce an zaɓan min wata addu'a saltofa Allah ya ce in faɗi abin da nake so zai bani Allah ya mun wannan alkawar ya tambaye ni in faɗi abin da nake so zai bani kun san me ya zaɓa kun san me ya roƙi Allah shine ce faktartuha shafa'atan li ummati sai na roki Allah ne alkiyama a bannin ce ta al'umma ita ce abin da nake yace ran alkiyama kawai an tashi kiyama a ban dama in shiga gidan wutan fito da masu zunubi kuma wallahi tallahi haka za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo shiga gidan wuta ya bi masu laifi yana a yafe a yi hakuri haka na iso mai gayya mai aiki wanda Allah ya bashi dama ku bar su su fita in kana so ka gane yadda annabi sallallahu alaihi ke son mu ka kaddara yadda kake son mahaifinka ko ɗanka a ranka to ya fi son mu fiye da haka ya fi son mu fiye da haka na san dai duk alkhairi in ka ganshi a wurin mahaifinka baka bakin ciki ko hasada haka nan duk alkhairin ka ganshi a wurin ɗanka baka bakin ciki ko hasada to annabi sallallahu alaihi ya fi kowa wannan akan wannan al'umma to tambayar da nake so mu makan mu yanzu mu kuma dan Allah ya dace rinka cewa ga abin da za a yi muki ya dace a ce ga hadisin shi ya ce kaza mu taka hadisin mai kunnen kashe mu ki karba lalle ba mu yi abin da ake ce mutuwan girma miyan sanama ba ka faga daga cikin ni'ima annabi aiko shi gare mu mu ɗan ƙarshe kaga yanzu dai dukkan mun gurin da mun zo mun ganshi ko to da mun zo yana nan ina gaya muku ba za mu iya ba waɗanne ya kokunan da za mu ba za ba mu da ƙarfin da za mu iya jihadin da su Khalid suka yi ba za mu iya shi ba sai Allah ya sa jina su ya zanto rahama gare mu mu ɗan ƙarshe ya zamto su jihadin mu kuma mu ta ilimi muna aiki da ilimin da su aka daga darajansu su da shi duk wanne yana cikin rahaman zuwa annan sulasal wato abin yana da faɗi iya fadi fiye da kake tsammani to shi yasa malamai da suka zo karkashin wannan aya karshe suka fassara cewa falalolin da Allah ya bayar na fifiko na manzani da yace ga kuma ala ba'din ai Allah ya fifito su manzannin gwargwadon baiwa da kyautan da Allah ya so ma annabi wanda kuma annabi sallallahu alaihi shi aka yi ma baiwa da kyauta mafi girma saboda shi aka bashi an bashi littafi kuma aka sa littafin yana rinjaye akan sauran littattafai ɗin, saboda da zuwan alkur'ani aka shafe dukkan littafin da ba qur'ani ba sayyidina umar radiyallahu anhu ya ɗauko na bangaren at-taura ko injila yana dubawa yana cewa kai wannan maganar nasu aiko ta dace da abin da aka ce mai imani da shi sai sahabbai suke cewa ya umar ka ko ga halin da annabi ke ciki kusa da kai duba fa yana dubawa ya ga annan sulasulun ransa ya ɓaci shi ne sai annan sulasulun ke cewa da shi lauka na ahi musa ko lauka na ahi isa hayyan ma ta bi'ahu in wasi'ahu illa bai. shi kan shi ba wai littafin ba ko annabi isan ke raye bai ya samu rahama ba sai ya bi ni kaga ƙarshen muhaiminan alaihi kenan to shi ne ya nuna cewa wannan ƙur'anin ya shafe dukkanin littattafan da asalin ba su ne ba sannan an fifita al'ummarsa akan sauran al'ummomi don Allah ya sanya wannan al'umman ta zamto khaira ummatin ukhrijat lin al'umman da aka fitar da ta mafi alkhairi don amfanin wasu mutane din Allah ta'ala ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai don ka zamto rahama ga talikai wani wurin Allah ya ce ma arsalnaka illa kaffatan lin bashiran wa nadira ba mu aiko ka ba sai ga mutane gaba daya ka zo a matsayin mai gargadi ga wanda suka yi tauhidi za su samu aljanna wanda suka yi shirka za su shiga wuta don haka su ba su bari shi ya sa wannan falala da Allah ta'ala yi na ga annan sallallahu alaihi wa falala ne da sauran waɗanda suke a sauran annaba ba su same shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa kuma sai mana wata irin tarbiyya mun yadda ya fi kowa falala da fifiko amma sai mana tarbiyyan kuma kan mu rinka ta shi har mu mai da shi kaman Allah kun fahimci magana shi ne yake faɗa hadisi ke cewa la tufaddiluni alal anbiya kada ku fifita ni ku kuzuzuta ni ku nuna sauran annaba ba su yi ba sai ni yace kar ku yi haka tare da cewa dukkaninsu ba su kai shi ba kuma Allah ya faɗa cewa shi din ya fi su mun fahimta ko amma ce kar ku yi haka saboda kar ku zo ku wuce gona da iri ku zo ku fara bauta mani wanda ku zai bauta mishi kaga Allah ba zai so haka ba Don hadda zai rasu sai da wasiya yace la taj'alu qabri wasanan yu'bad da dai kada ummutu kuma da kabari na wani gunki abun bauta ku zo kuna roƙon kabari na ba a roƙon kabarin shi ba a roƙo roƙon Allah ke sa mutum a ƙarƙashin cetonsa in ka shiga cetonsa duk abin da kake nema ya samu lahiya lau malam to wannan shine fifita na biyu kuma da Allah ya masa shine na alqur'ani wanda kamar yadda muka faɗa Allah ta'ala ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan qur'ani da muka baka yana shiryatarwa zuwa ga abin da yafi daidaito sannan Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alai mun yi bayanin wannan a baya Allah ya ce Allahu nazzala a sanan hadisi kitaban mutashabihan masani qur'ani ga nan littafi ne da kullum ake karanta shi kullum ake maimaita karanta shi yanzu nan muna rufe muna karanta muna bude shi muna karanta shi kana rufewa da sunan ka gaji subahi ta yi a Amerika kuma wani ya buɗe zai sallah da shi a lokacin da ka kwanta barci za ka huta a lokacin wani lokacin sallaye sannan ya shiga aji a makaranta yana tilawan ƙwar'ani to haka za a yi ta maimaita za a yi maimaita kuma daga cikin abin da ya sami imani da shi mu riƙe ƙwar'ani shine Allah ta'ala ce la ya al-batilu min bayni yadaihi wala min khalfihi barna ba ta zuwan makur'ani ta gaba gare shi menene gaba gare shi malai ka sai ce az-ziyada ba wanda zai ƙara wani abu sai Alƙur'ani sai an gane an tozarta shi wa da yake bayan sa shine an duk abin da wani ya cire sai ka ji yaro yana cewa fa ka tsallake gunna Nunin mushaddada hukumuha <laughs> izharul gunna yaro karami dan aji uku a ibtidaiya sai ma mutum wannan gyara to yana daga cikin cikan kamalan alqur'ani sai fifita ta uku da annabi Allah ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine na al'ummansa wanda Allah ta'ala ya sa suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi kuma suka bi shi a matsayin gwani Allah ta'ala ya ce kazalika ja'alnakum ummatan wasata duk da na so lokaci ba zai ban goyen baya ba amma bari in shafa kan abinda ayoyin suka zo da shi na annabawa annabi na biyu da aka yi magana a cikin wannan aya shine annabi Musa alaihi salam Allah ta ya annabi Musa a matsayin annabi na biyu dan da yake tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ko kaga faddalna ba'dahum ala ba'd min fifita sashi akan sashi wane ne fi kowa fifiko a ciki mun yadda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a gaba kuma da yace wa ata uh, wa menene gaba faddalna ba'dahum ala ba'd na farko shine wanda aka fifita annabi sallallahu alaihi wasallam na biyun su shine ce man kallama Allah cikinsu akwai wanda ya yi magana da Allah waye shi annabi Musa saboda wani ya ce wa kallaman Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa to shine mai daraja ta biyu an ambace shi ne an keɓance shi da ambato da falala akan sauran annabawa shine wanda Allah ce uh, minhum man kallaman daga ciki akwai wanda ya magana da Allah wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana yin magana amma magana ce wanda mu ba za mu iya cewa ga yadda take ba amma mun yi imani cewa yana magana tunda ya ce ya yi magana da annabi musa ya ma yi magana da annabi ibrahim Dan ya ce rabbi arini anzur ilaik ya allah ba ni dama in ganka ido da ido kawai ya ce lantara ni a nan duniya ba za ka taɓa iya gani na ba amma ran alkiyama za a ga allah wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahu Mominai da gaske za su ga ubangiji ra alkiyama in Allah da Allah ka sa muna cike to annabi Musa shine mai daraja ta biyu wanda darajarsa shine magana da yi da Allah subhanahu ta'ala, wanda kuma yana daga cikin abin da ya faru na matsayoyi da Allah ya bashi na mu'jiza da yawa mun san su daga cikinsa akwai sanda wanda yake jefa ta ta zamto kumurcin maciji akwai kuma asalin wane hannunsa da yake sanyawa a kasan asalin wato nan ɗinsa sai ya fito da shi yana haske dukkanin waɗannan mu'ujizoji ne amma duk in ka gwama su ba sai Alƙur'ani ba saboda dukkan waɗannan mu'ujizojin sun kare da mutuwan shi yana mutuwa suka kare shi ko Allah sallallahu alaihi har a tashi alkiyama qur'anin shi na nan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah zai tsare shi kuma qur'anin yana nan ba za a iya gusar da wannan ba to sai na ukun su shine annabi Isa alaihi salam shi kuma eh, shine wanda Allah ya sa a nabiyo biyo bayan annabi Musa dan Allah ta ala ce wa ataina Isa ibn Maryam albayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus menene anan al a ayan malamai suka ce almu'jizat an an shi mu'jizozi Allah ya fifita shi kuma ya karfafe shi Ya ce ah, wa ayyadnahu bi ruhil qudus menene ruhul qudus shine malaika jibril kaga a ruku akwai addu'a da Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu subuhun qudusun rabbul mala’ikatu war ruh ruhul qudus shine mala'ika jibril shine wanda Allah ta'ala ce amintacce ne wanda yake zuwa asalin wato da wahayi me yasa aka gwama annabi Isa da ruhul qudus da ruhi mai tsarki mala'ika jibril akwai hikima ta haka saboda annabi Isa alaihi salam ya zo ne shi asalin wato mene babu uba a tare da shi tun yana ɗan tayi a cikin mahaifiyarsa da aka busa masa rai Allah wakilta mala'ika Jibril ya bi shi shi ya sa ma yi magana fil mahadi tun yana tsinman goyoye wa'azi saboda shi dama annabin ya kai arba'in ake ba shi manzanci to shi tun da bai da uba ya taso a hali na rashin uba sai aka wakilta mala'ika Jibril wannan tarayyar da mala'ika Jibril ya yi da shi shine dalilin da ya sa aka gwama annabi Isa da maganar Ruhul kudus kamar yadda malamai suka faɗa to sai na gaban su a takaice shine annabi Sulaiman alaihi salam wanda shi ma an ambace shi ta wani yanayi a cikin wannan aya din ni kalli yanda zan yi dai sai na kyale ragowan ayin nan kuma insha Allah gobe dai gaba na ne to Allah ta'ala gaba dai ya kama maganar sabani ce walakin ikhtalafu shine abinda zamu rufe shine sabani da ladubban sa Allah ta'ala ya tabbatar mutane ba za su rayu ba dole sai da sabani a tsakaninsu wala na mukhtalifin illa man rahima rabbuka kadhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbik mutane dole za su sabani to amma sabani yana da ladubban sa sabani bai da dama abinda ba kafirci ba ka kafirta musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya jefu wani yace ya kafir ya kai kafiri to kalmar nan ta fita za kuma ta tafi za kuma ta nemi mashiga a jikin wanda ka ce masa kafiri in ta tabbata kafirin ne za ta zauna ta cancance shi Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuma fa ba kafirin bane za ta da baya da baya ta dawo wurin ka kai da ka fada sai kun haɗu da ita to kaga shi yasa ahlus sunna wal jamaa su ne kadai mutanen da in dai ka da ahlus sunna na gaske yafi kowa taka tsantsan wurin kafirta mutane yafi kowa bi sannu a hankali dan ya san hatsarin da ke cikin abu ya jama'a ko kafirci mutum fa yi a sarari abinda yake kafirci ba za ka kira wane ka ce wane kafiri in dai yana kirarin shi musulmi ne yana sujada yana waɗannan ibadu da ake faɗa sai dai alƙali alƙali shi yake da haƙƙi da zai ce wane kai ka bar kaza kaza Allah ya ce kaza kafirci ne ka tuba ka bari a bashi lokaci in ya ga dama ya ce kwana uku in ya ga dama ya ce sati daya in alƙali ya ga dama ya ce asalin wato wata daya a dawo da shi ce ka tuba ya ce bai tuba ba amma ka gane abin da kake kafirci ne ce eh ya gane amma ba zai bari ba sai ce to duniya ku shaida wane yayi aikin kafirci haka fa ake ba zai ce jama'a ku shaida daga yau wani dan wani bakin kafiri ne wulif ba alƙali ba iri na irin ka ba ba farin hula ba za mu zo mu ta abu saboda ita mutunci da alfarma aka shita ta a cikin jama'a to ba za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba to shi yasa anan da Allah ya ce ana sabani sai nuna cewa in an yi sabani abi da hakuri a warware iya abin da ya samu 'Yan uwan nan shine a abin da zamu iya kawowa ba na so muna shiga lokaci ya wuce kima Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya ce mana akwai kuɗaɗe da muka samu ƙari akan aikin da muke na masallaci kamar yadda muka faɗa muna roƙo muna neman mutum dubu ɗaya ne da za su ba mu dubu hamsin hamsin muna so mu tara akalla naira miliyan hamsin duk da mun san miliyan hamsin ma ba zai mana gaba ɗaya abin da muke so ba amma dai muna ga zai rage mana wani zango mai nisa a cikin aiki ɗin saboda haka mun samu kamar da yake a baya a ran da muka buɗe mun sama ni na ba da naira dubu ɗari na yi hannu biyu malam ismail ya ba da naira dubu hamsin mun samu hannu uku akwai alhaji buba da ya rinka ba da nashi dubu goma dubu goma ya ba dubu talatin ya zama dubu hamsin an samu hannu hudu kenan ko to sai kuma bawan allah da ya ba mu hannu shida naira dubu ɗari uku mun haɗa ya zama hannu nawa kenan goma sai wata bayar allah malama aisha da ta ba da dubu hamsin a shekaran jiya ya zama mana hannu goma sha ɗaya to jiya ma wata bayar allah ta kara ba da wani dubu hamsin ɗin yanzu mun samu hannu goma sha biyu kenan sana ko su bayan Allah da suka taru a ofis ɗinsu suka haɗa kuɗi naira dubu arba'in suka sako shi ma a matsayin sun yi nasu zubi ɗin domin samu hannu goma sha biyu da ɗan gutsire haka ne ko insha Allah inda wani miskini sai zo ya hau ya zama hannu ɗaya Allah ya maka albarka Allah ya gafarta maka Allah ya baka abin da kake nema ga wani ban Allah ta ya cike shi ya zama dubu goma mun samu hannu goma sha uku to sannan kuma an kawo kuɗi cash eh, a sa a sa shi a wannan akauntin Allah ya saka ma da aljanna so sai wani bawan Allah shi ya kawo kuɗi cash ne na farko ya yi zube hannu ɗaya ya ce yana tawassuli da shi Allah biya mai bukatunsa na alkhairi to mu ma muna roƙo Allah da azumin da ke bakin mu Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi Allah ya sa abun nan da kake nema ya zama alkhairi a gare ka ya nisanta hanyar samun ka daga shubuha ya buɗe ma daga cikin halal sannan kuma wata dubu hamsin mun samu hannu sha hudu kenan ko sai na sha biyar shi ne shi ma daga wani bawan Allah ne ya ce iyayen shi ya sa su ya saka ma iyayen shi ya ma zubi hannu ɗaya a sa sa cikin addu'a Allah ta'ala ya sa kama da alkhairi su ma ya biya bukatu in sun rasu Allah ya ji kansu ba sun rasu ba Allah ya musu albarka sannan kuma an ƙara kawo ni dubu hamsin ɗin sadaka jariya na ƴan uwan na wata ƴar uwan shi ƙanwan shi ne Allah ya mata rasuwa to ya zuba mata wani ma ya da hamsin yanzu shi ma ya tura alhamdulillah ku ta da kirga hannuwan mun samu sha na sha bakwai kenan ko to sai kuma akwai wanda ya bada dubu ashirin ya ce yar uwar shi ne ta ce a bayar to shi ma wannan dubu ashirin din ban san ko ta za a yi ba ko su za su zo su hauta inda wanda za su hau su tafi to sai a zo a yi insha Allah to sai na faɗi bayar Allah da ta bada dubu hamsin da aka samu sai yanzu aka gashi an ce akwai wanda ya sa naira dubu hamsin shi ma a matsayin nashi hannu mun samu hannu nawa kenan to mai kokari jama'a mu baiwa Allah ranci irin waɗannan ayyukan ba mu sani ba kila su ne ƙarshe abin da zai a rayuwar mu Allah ya dada yanzu ina so ku tuna wani abu ɗaya ya haƙuri ka ummanta ina son kawo na hadisi ne lokacin da annan sulasu ne zo garin madina wannan dabban nashi raƙumansa Allah ta ya Allah ya ce a kyale ka duk inda ta kwanta nan za a yi masallaci kun tuna duk inda ta kwanta a nan za a gina masallaci a madina duk wani sahabi har ƙoƙarin jan raƙuman sahabai ke tayo wurin filinsa sahabi na ƙoƙarin ya kaɗo ta wanda Allah su ce da uha ku sake ta ku ƙyale ta fa inda ha ma'amuratu Allah ya riga umarce ta da inda za ta kwanta da ta tafi ta tafi tana zuwa kawai sai ta samu filin abu ayyub al-ansari kawai ta kwanta tana kwanciya sai na baka da ce filin waye aka ce abu ayyub sai ya ja shi gefe ya ce ba ciniki nawa <laughs> kaga dukiya yace ba ciniki nawa abu ayyu yace ba da nake dan Allah ka saida mun don Allah ya fada sai na bakare sai nasiya wata riwayar ta ce tana zama annabi sallallahu alaihi wasallam yace waye mai wurin nan aka ce abu ayyub al-ansari yace zo ni annabi nasiya zaka sayar mu ruwaya biyu ne wata riwaya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya siya ashe malamai suna kuɗi ashe kuma malamai suna infaki ko yawwa a fahimci wannan yana da fa'ida sau da kau a gana su abin nan kuna ku a walakanta ido ma da kunya shi yasa sai a ta raina ku su a ba su man fetur ku a ce a ba ku gero da azumi saboda an ga yunwa a jikinmu ba daidai ba to waɗannan abubuwan guda biyu yana ta abin da ya sa abin da nake so in tuna sheku ne, yau fa shekara 1444 da da wani abu da faruwan wannan abu amma har yau ana sujada a masallacin nan ina abu ayyuba yake ina abubakar radiyallahu anhu yake ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma har yanzu wallahi an yi sujada yau a masallacin Madina to sun samu ladan wannan saboda haka ni abin da nake fada wannan masallacin muka gina shi za mu mutu mu shi. ne imani dama fatan mu ba wai ya kare muna raye ba fatan mu shine mu gina abin da zamu mutu wasu ma su karba su dora su ma yi abin da ba mu yi ba to wallahi dukiyar nan jama'a ku fitar da ita ku ba Allah ba za a lahira da ita kuma annan sulafula ya faɗa mun karanta hadisi duk wanda ya ciyar Allah cewa ke ya Allah wanda ya ciyar ka mayar mishi wanda ya riƙe ka ƙwace to kaga ku ba za ka so Allah ya ƙwace ba da haka wannan shi ne baban mai kake so ka ce zan karanta nan ba lokaci ya da eh to to da nawa za a jona ka akan ashirin din to Allah ya maka albarka ba mallam bakar sai ka rubuta baba ya hau da dubu goma a kai yanzu an samu biyu sai su cika shi wancan insha Allah account number ɗinmu ga wanda suke bin mu a media shine 001-885-4493 jaiz bank mus'ab bin umair masjid and islamic center za mu maimaita 001-885-4493 jaiz bank kamar yadda muke faɗa ba dole sai kuɗi ba za a iya ba mu kayan aiki in an samu wani mai gayya mai aikin wanda ya shaho irin zuwa su sai na abubakar sai ce ku aje kudin ku ku ƙara sola a kai ramu gina ko da ke ko ya sa wallahi ni da sai an sa nawa wa billahi lazi kama ji alaji adamu <laughs> ko ko <laughs> ba ba bane wallahi ko wani ya zo ya ce zai gina wallahi ko ban nan ku gaya ne ya kiyaye ni wallahi duk sai an sa namu mu ma a jefa a jefa ya tsora akan abin da muka yi amma dai wallahi a bizna namu mu ma ya taho Mm. duk da dai aiki alkhairi ne amma mun ba dan a gina ne da haka a sa mana a gini eh, in akwai shawarar da wani ban Allah ya ba mu cewa tunda bene za mu dora a kai bene ne hawa ɗaya. wanda ni tunani na fara ba da amai da shi biyu kawai saboda hawa ɗayan ajujuwa biyu ne kawai za mu samu dan da aji uku za mu yi amma mun yanke ɗaya za mu mai da shi library saboda ba mu da public library a area kuma littattafai sun yi tsada amma muka yi library ko mu dinnan kan mu mutu sai mu wasulci a zuwa aji wasu littafan mu ana kuma akwai manyan malaman da ke wasulci har a kasashen waje su ce a kawo littafan su library to ba mu da public library yaro ko yanzu kuma ɗalibai ba sa iya sayan littafi to muna so mu yi da library ajujuwa biyu ne a tsarin idan mun ga yunkurin mutane ya karfafe mu to gaskiya za mu tazarce kawai mu tafi na uku sai mu ji ajujuwan da ƙarin su a sama yanda zai zamto ya cika santa ɗin sosai